الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين وبعد يو أشرين دهدو قوة ربيع الثاني هجرة دبو دري هدو دا أربعين دهدو ودى تيدي دا شاتر قوة شاتر شكرة دبو بيو دا أشرين دبيو ta miladiya za mu darasi na 97 a cikin karatunmu na maraƙi su'ud da sharhinsa nasrul wurud muna cikin babin al-muqayyad wal mutlaq za mu tashi baiti na 436 na'am bismillah alhamdulillah والصلاة wasu salamu ala rasulillah وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول المصنف رحمه الله بما يخصص العموم قيدي ودع لما كان سواه تقتدي نعم يتي <clears throat> بما يخصص العموم آه، قيدي ودع لما كان سواه تقتدي وتقيد wannan shine fi'il amr din qayyid bima yukhassisu su umuma wato kayi taqyidin abinda yazo mutlaq duk lafazi da yazo a sake ba kaidi to kayi taqyidin sa bima yukhassisu su umum da dukkan abinda ake taksisin al-umum da shi ya gabata mun yi mukhassisatul umum al-muttasila wal munfasila wato kamar bilkitabi tahsisul kitabi bilkitab tahsisul kitabi sunna tahsisul at-tahsis bil ijma' wa bil qiyas hmm? to a dukkan abin da ake tahsis din umum da shi to kai taqyidin mutlaq da shi wada lima siwahu ka bar yin taqyidi da abin da yake da abin da yake ba shi ba kamar mazhabin rawi da muke magana mazhabin rawi ba ta yin taksis haka zalika <clears throat> waɗansu mafahim da aka yi suma ba ta yin taksis to duk abin da baya taksis shi ma ka kyale shi kada kai taqlidi da shi idan kai haka taqtadi za ka yi koyi da malaman usul hmm. wato kenan ana ana al wato daga jinsin abin da ake taksis da shi ba sai ya maimaita maka su ba su ne waɗanda ake taɓidin mutlak da su shine ma'anan wannan baitin na'am yana nufi annal bi al'am wato lafazi mutlak wanda aka ambace shi babu wanda yake haka sake ba kaidi to ana taqyidin sa da abinda yi ma da ake yin taɓidin lafazi am da shi to ga sunan ya kawo maka su da kitab wato kai taqyidin al-mutlaq da da yazo a wata ayar in kuma yazo a wata ayar da taqyid to kai taqyidin sa wannan zai zaman to min babu at taqid bil kitab kenan wa sunna ko kuma da sunna yazo a cikin al-qur'ani mutlaq amma yazo a cikin sunna muqayyad to sai kai taqidi ko yazo a cikin sunna mutlaq a wata sunnan ma ya zo muƙayyad sai ta yi taqyidi au ijma ko ijma'i shi ma ana taqyidi da shi kamar yadda ake taƙsis da shi au qiyas nan ko kuma qiyasi na'am misaluhu fil kitab to misalin sa a cikin alqur'ani taqyid ayat allati utlika fiha dam an qayd al masfuhiyyah bil baqara wan nahl wal ma'ida bi qayd to misalinsa a cikin littafin Allah shine taƙidin ayoyi da suka zo inda aka saki wato jini babu kaidi a cikin abin da aka haramta hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir kaga addamu ba a mutlak haka aka sake shi jini kawai aka faɗa haka haka nan a cikin a cikin ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru wa washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun ma harrama alaykumul maytata wad wa lahmal khinzir ko da kuma ta can suratul nahl ma harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir wama uhilla bihi li ghayrillah to kaga waɗannan ayoyi guda uku duk sun ambaci da ta ma'ida kuma duk sun ambaci addamu mutlak babu wani kaidi to sai amma kuma sai aka kayyade shi da almasfuh hmm, saboda da ta zo a cikin suratul an'am قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ko jini wanda yake kwarara mai bin wuka sauraka duk inda aka faɗi can jini babu ƙaidi to wannan jinin da ake nufi shi ne wanda aka ƙayyade shi a cikin shine ne almasfo a cikin suratul an'am kaga wannan taƙiyidul kitab wato taƙiyidul kitab bil kitab hmm. na'am ah, misalin kuma ƙayyadewa da ake yi da sunna فقيد إطلاق المسروق في قوله تعالى والسارق والسارقة الآية بالسنة التي بينت أن القطع مقيد بكون المسروق ربع دينار مثلا وتو misalin تقييد سنة شيني تقييد إطلاق سكي باب saki babu ƙaidi da aka yi na abinda aka sata a cikin faɗin Allah ta'ala da ya ce wasariƙo wasariƙa farawo da ɓarauniya kaga nan an yi itlaki duk wanda ya sata ko me ya sata eh? to amma suna sai ta kayyade cewa almasruq ɗin abinda aka sata bayyana anna alqat'a muqayyad anna alqat'a muqayyad bi kauni almasruqi rub'a dinarin masalan cewa yanke hannu an kayyade shi da cewar abinda aka sata ya zamanto rubu dinari saboda hadisin la tuqta'ul yad la tuqta'u yadu sariq illa fi rub'i dinarin fasa'ida ah, kamar da yazo a hadisin bukhari to su kaga kenan wanda ya saci abin da kimarsa bata kai rubu dinarin ba duk da yake sariqu ne amma ba shine sariqun da alqur'ani ce a yanke masa hannu ba to kaga wannan an yi taqyidin alkitab da sunna to wannan shine yan qur'aniyun sai su ce ai kawai mu ba mu duk wanda ya sata komai ya sata za a yanke masa hannu saboda su ba su ba su yadda da sunna ba amma haka sunna ita ta bayyana tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai bayyana abinda Allah ya saukar a cikin alkur'ani na'am da sunna wa misalun taqidi bil ijma' misalin taqidi da ijma'i تقييد قوله تعالى تقييد فدن الله تعالى يأخذ كل سفينة غصبا يأخذ يأخذ كل سفينة غصبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا تو بالإجماع ده إجماعي abinda ake nufi da wannan as-safina din ta keɓanta ne da wato wadda take sahihiya lafiyayya ba ta da wani aibi a saliha kuma wadda take aiki wato wadda take ingantatta wannan ijma'i ne ba alkur'ani ne ya nuna haka ba ba sunna ba mm, kuma ijma'i ba wanda ya saba a cikin wannan tunda hukuncin hankali ne tunda ya kudu kullu safinatin ghasba eh, to ta yaya za a yi ya zo ya ta'alili cewa ya bata musu ya fasa kwale-kwalensu tun da ya ce dukkan kwale-kwale zai karbe shi to huda shi da ya yi kenan ai bai musu amfani ba to a hankalce ba zai yi ba shi sa malamai suka ce abin da yake nufi dukkan kwale-kwale wanda yake lafiyayye ingantacce hmm. ya gabata cewa inda aka yi maganar taksis bil ijma cewa ijma'i yana taksisi ba ijma'in ne yake taksisi ba tunda ijma'i ai haɗuwar ra'ayi ne ba zai haɗuwar ra'ayi ba zai zo ya taksisin magana Allah da manzansa ba amma kowane ijma'i da ka gani yana da madogara mustanadul ijma' shine ainihin yake taksisi din ba wai shi ijma'in ba to haka nan ma a cikin taqiyid to haka nan ma a wajen taqiyid wa misalin taqayyidi bil qiyas misalin taqayyidi da qiyasi qawluhu fi kafarati Allah ta'ala a cikin kafarar wanda yayi zihari da wanda yayi rantsuwa fatahriru kaga kowanne daga ciki fatahriru raqaba fatahriru raqaba aka ce la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi fa kaffaratuhu إطعام عشرة مساكين من أوسط ma تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة أو تحرير رقبة da kuma alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqaba min qabli an yatamassa fatah duk kowanne daga ciki aka ce fatahriru raqaba wannan raqaba din a wannan tahriru raqaba wani irin wani lafazi ne na raqaba am ne ko mutlak ne mutlak ne me yasa yake mutlak kira fi siyaq al-ithbat an nakira fi siyaq al-ithbat hmm. ita ce ita ce take nuni akan itlaq a'a an na nakira fi siyaq an-nafi ta um fi siyaq an-nafi ita am ce amma fi siyaq al-ithbat mutlaq ce Eh, na'am bil imani eh da imani eh. to sai aka ce sai a yi taƙidin wannan itlaƙin na raƙaba ɗin da imani saboda kiyasi kan kafarar kisan kai wadda aka ƙayyaje ta da imani a cikin faɗin Allah ta'ala fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallama kaga aka ce aka kayyade raqaba din da cewa ta zamanto mumina to duk da akan qital ne amma sai aka yi kiyasi akan cewa to duk inda aka ce raqaba din ita ma ai kiyasin ta saboda da jami'in kan cewar ita ce wadda yantar da ita shari'a take son ta yi don a samu yawan yanta bayi a cikin al'umma bayin kuma su zamanto musulmi bina'an ala wannan an gina shi ne kan zancen da yake cewa bi anna hadha al-mutlaq ala al-muqayyad bil qiyas bi al-qa'il bi بأن توريز يعني زي فأشي بحمل بحمل المطلق على المقيد بالقياس ne هكا ني وإنا ناسو نجا إبارة نيدتي to bina an gina shi akan kaulin da yake cewa hamlul mutlaq hamlal mutlaq ala al muqayyad ana yin sa bil qiyas ay yastaqiru bil qiyas yana tabbata da qiyasi warajjahu ba'd al usuliyin wadansu malaman usul kuma sun rajjaha da wannan sun rinjayar da shi na'am amma al mukhassisat al muttasila amma waɗanda suke tafsisi wadanda suke masu ittisali da lafazi am din wanda suke haɗe a tare أن التقييد لا يكون بها إلا في الصفة to zahiri yin taƙidi da su waɗannan mukhassisat ɗin ba zai kasance ba sai da sifa kawai wato kun ga wa'annan wanda muka yi na farko duk mukhassisat munfasila ne munfasila daban suke da lafazin da suke taksisi kamar faɗin Allah ta'ala tahriru raqabatin mu'mina to kaga an ƙayyade ta da sifa to kamar yadda a wannan sifar tana daga sifa tana daga cikin nau'o'i na taksisul am ana taksis bis sifa to haka zalika ana yin taqidi bis sifa hmm. wa qawlihi da kuma fadin Allah ta'ala falyamal amalan saliha falyamal amalan saliha to ya aikata aiki wanda yake nagari aka yi aikin da sifarsa mhm. domin shi dai mutlak lafazi wanda ka kawo shi mutlak ka sake shi ba kaidi ko dai mahiyarsa ce take mutlaka wato kowace irin mahiya baka kayyade ita wannan menene shi din ba ko kuma ya zamanto guda ɗaya ne wanda yake ba ayyanan ne ba a cikin jinsinsa kamar yadda ya gabata mhm. shi kuwa abin da yake ɗaya kawai to baya samun ƙididduguwa a cikin zatinsa ɗaya ɗaya ne kawai ba zai iya zamantowa abin ba zai iya zamantowa ma'adudi ba abin ƙidaya hatta ya kuruja ba abuha bil istisna ballantana ce za a fitar da wani abu da istisna ko da sharadi ko da gaya ko da badalul ba'd duk wannan mukhassatul muttasila ne da muka hmm? zai iya yiwuwa ka zai iya yiwuwa ka ce za ka yi tatsini da istisna shi ne kisha ba zai yi ka yi tatsini da istisna ba domin shi mutlak in ma dai yana dalala ne a kan wato mahiya wadda take kuma abu ɗaya ce ko kuma ana nufin abu ɗaya a cikin jinsin su fata riro raƙaba raƙaba ɗin nan ita ce na guda ɗaya kowace irin raƙaba idan kai ta yi sau da ka ba zai yi a ce za a yi istisna'i ba a ce ba ban da kaza kamar yadda za a ce duk mutane sun zo ja alƙawun illa zaidun ko illa ulama mm, ko akrimin nas ko lata su ko ulama illal illal illal udaba mm. to kaga saboda su al'ulama ɗin ba jinsi ba mutum ɗaya ba ne ismul jins ne amma jam'i na taro saura ka za ka yin istisna ka toga cewar amma a taƙid ba zai yiwu ba kai haka zalika sharaɗi sharaɗi za ka iya taƙidi za ka iya taƙsis bishar ka ce akrim in ja akal a aka minal ulama fa akrimhu to kaga kai taqyidin a man din man ja'aka minal ulama bi bil maji'i kai kai taksisin malaman da suka zo maka da wanda ya zo ba kai taksis ne bi shart mm. haka nan to amma wannan ba zai yi ba a cikin al-mutlaq inda al-mutlaq yadullu ala wahid babu ta'addud a cikin sa wal ghaya ita ma menene misalin da zamu kawo na gaya Hmm? ka ce akrimil ulama hatta hatta mi mu kawo wace gaya za mu kawo hmm? hatta hatta yanta hima luka <laughs> yi taƙidi ai ka yi taƙsis hatta ya zhabu hatta ya zhabu <laughs> eh, kaga duk wannan kayi taƙsis to wannan ba zai yiwu ba a cikin al-mutlaq tunda al-mutlaq yana nuni ne akan guda daya na'am na'am wal walwahid wal abin da yake guda ɗaya kuwa la al mahiyya shi kuma al mutlaq lafazi wanda yake aka sake shi ba kaidi a bisa kasancewarsa almahiyya ce aka sake ta babu kaidi babu wani taqyidi a kanta ba a ba a nufi wato abu wanda yake ma'adudi abin kida abin kirgawa da shi ba hatta ya faru da ba'adu a firajili aizan balantana shi ma ce za a fitar da waɗansu ɗaiɗaikunsa mm. mahiyar ake magana ba wai waɗansu ma'adudan a ma'adudan anasir a cikin mahiyar ba ita kanta mahiyar ce ake faɗa an raƙa ba, raƙa ba ɗin mahiyar mm, bautar wanda ya sifantu da wannan sifarta ta bauta wanda za ka ce masa mahaza a ce haza raƙiƙ, hmm, eh, ko ka ce raƙaba. to kaga wannan mahiyar ake nufi lam ba yi nufin wato wani adadi ididdigaggu na waɗanda suke da wannan sifar ba bal duk wanda ya sifantu da wannan sifar mahiyar sauraka ba zai yiwu ba ka ce za ka fitar da waɗansu daga cikin ɗaiɗaikun jinsin nasa tunda al-maqsud ba ana nufin wato ma'adudai bane ididdigaggu ne. eh mahiyar kawai ake nufi to shi yasa dan ya nuna maka kan cewar ba zai yiwu daga cikin al-mukhassasatul muttasila waɗansu a ce za a yi taqyid da su ba dan haka kaga kamar taqyidi ne da abin da ya faɗa na cewa bima yukhassisul umuma khasqayidi cewa ma yukhassisul umuma dinnan yana nufin al-mukhassisat da kuma amma al-mukhassasatul muttasila as-sifa kawai ita ce kawai za a iya yin taksif da ita na wa hamlin mutlafin ala za ka wajab ifihi mata hada hukumin wasa ba na'am ya ce wa hamlin mutlafin ala za ka wajab a wato daukan almutlak ala za ka a kan wannan akan wannan wanda kai taqyidin da shi zaka din yana komawa ya zuwa ga qayyidi din wato ka dauki al-mutlaq akan al-muqayyad wanda aka kaidin sa wajab wannan wajibi ne wato wajibi ne in aka samu lafazi mutlaq kuma aka samu muqayyad to al-mutlaq ka dauke shi akan al-muqayyad wannan wajibi ne ba bil ikhtiyar ba ko kace qaulani ne wannan wajibi ne amma yace in fihi mattahada hukmun was sabab idan hukunci da sababi wato ya ɗayantu ya zamanto ɗaya fihi ma a cikinsu su biyun a cikin su biyun mai kenan fihi ma ya udu ila al wal muqayyad wato idan hukuncin da sababin da hukuncin a cikin mutlaq din shine sababin da hukuncin a cikin muqayyad din to nan dole ka dauki al alal ala al domin aka samu ittihadu sabab wal hukum dole ne kai hamlul mutlaq wal muqayyad shine abin da baitin yake fada hmm. saboda shi a imma ya zamanto cewa sababin ɗaya ne na mutlaq da na muqayyad din amma hukuncin daban ne ko kuma hukuncin ɗaya ne amma sababin daban ne yanzu kamar aliyad Ah, kaga an ce fagsulu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq kaga aliyad an ce ku wanke shi har ya zuwa ga marafiq re hmm? hmm, hukuncin ya ta'allak yad amma sababin shine wajen alwala ko to idan aka zo wajen sata kuma fa aka ce as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma ku yanke hannayensu kaga shi ma wannan hukunci ne da ya tafi akan hannu amma sababin daban ne to za a ɗauki almutlak alal muqayyad a ce ilal marafiq in aka tashi yanke hannun barawo sai an yanke tun daga nan gwiwa ba za a ka gani ba za a yi ba eh bitin da ba a yi sami ittihadil hukum wa sabab ba za mu ga dai misalan duk da zai kawo zai ka kawo su insha Allah na'am ah. ya'ani yana nufi idan wato wani nassi ya zo a cikin wahayi wanda a cikin wannan nassin akwai itlaqi akwai saki ba kaidi a kuma wani nassin ya zo amma akwai taqyidi a cikinsa kuma sababinsu ya zamanto ɗaya kuma hukuncinsu ma har wa yau ya zamanto ɗaya to shi almutlak din nan wanda aka zo nassin da ya zo babu kaidi za a ɗauke shi a kan nassin da aka ƙayyade kamar faɗin kamar ƙayyadewar jini da aka yi a cikin faɗin Allah ta'ala hurrimat alaikumul maitatu waddam an haramta muku cin mushe da cin jini bi qaidil masfuhiyya da qaidin cewa jinin ya zamanto mai bin wuka wanda yake kwarara al mazkur fi qawlihi wanda aka ambace shi a cikin fadin Allah ta'ala audaman daman masfuha jini wanda yake na mai kwarara kaga wannan bitifak an ɗauki jinin da ake nufi a inda aka ce hudumat mai maitatu damu jinin da aka haramta muku din shine masfuhan dole shine wannan shine hamlul mutlaq alal muqayyad inda mutlaq din nan yazo dole ka kayyade shi da inda da wancan inda aka kayyade ba za ka ce ai a can ne aka kayyade ba nan ba a kayyade ba don babu ma'ana a kayyade shi bayan sababin da hukuncin duk ɗaya ne eh. domin sababin ɗaya ne hukuncin ma ɗaya ne a sabab shi ne wato a sababin shi ne ci wato cin jini Hmm? abin da za a ci na jini hukuncin kuma shine a tahrim haramci tura kaga hukuncin ɗaya ne a ayar an'am da kuma ayar ma'ida na'am kamar ƙayyadewar manzan Allah sallallahu alaihi kamar ƙayyadewar faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu aure sai da waliyi da faɗinsa a waɗansu riwayoyi sai dai da waliyi wanda yake murshidin wanda yake wato kintsatse mai kintsuwar hankali wa shahidai adlin da shahidai guda biyu adalai so da aka ba kowane waliyi ba ne to kaga a sabab wahid wal hukum wahid na haka sai a hamlul mutlaq alal muqayyad cewa ba kowanne ne zai zamanto waliyi ba a wajen aure dole sai in ya zamanto a waliyin ne amma murshid hmm. amma wannan lafazin waliyin murshid nan ya zo ba a ruwa mu gani shi a cikin min tarikiman babu lanika illa waliyin murshid zakara fi hadisi ibn kufayim an sa'idi min jubair an ibn abbas madaruhu مداره wa mar'ufan ومرفوعا على عبد الله بن عثمان بن خفين وقال فيه ابن معين أحاديثه ليست بقوية وقال ابن الجوزي قال يحيى أحاديثه ليست بشيء ذكر فيه عن الشافعي أنه قال هو ثابت عن ابن عباس وغيره من الصحابة ثم أسنده البيهقي عن الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد القداح عن ابن جريج عن عبد الله بن عثمان بن خفيم عن ابن جبير ومجاهد عن ابن عباس قلت قد تقدم أن مداره على ابن خفيم وتقدم الكلام عليه ومسلم والقداح متكلم فيهما أيضا فكيف ثبت هذا عن ابن عباس بمثل هذا السند تو برمجا ابن ابن حجر يجي اتكين تلخيص حديث ابن عباس لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عدل الشافعي والبيهقي من طريق ابن كثيم عن سعيد بن جبير عنه موقوفا تدما ما أشي ما حديث ما موقوفا إمام كتب وقال البيهقي بعد أن رواه من طريق أخرى عن ابن كثيم بسنده مرفوعا بلفظ لا نكاح إلا بولي إلا بولي بإذن لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان قال, قال والمحفوظ الموقوف ثم رواه من طريق الثوري عن ابن خثيم به ومن طريق عدي ابن الفضل عن ابن خثيم بسنده مرفوعا بلفظ لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل فإن أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاهها باطل وعدي ضعيف آه. ابن حجر كينام أتكين تلخيف إرواء الغليل شيكما تفرر به القوارير قلت هو ثقة ثقة ثبت أتكين إرواء كوي شي shekul albani ya kawo lani kaha illa bi wali to almuhim wannan dai misali ne amma hadisin bai inganta ba na'am a wata riwayar a wani taqidin taqidin shi kuma misalin da Sheikh Muktar Muhammad Al-Amin Shinkiti shi kuma bayar ya buga misali shine la nikaha illa bi waliyin wa shuhud wani hadisin zo haka sai kuma hadisin la ha illa bi waliyin wa shahidai adli sai ce bi shuhudin din nan mutlaq ne sai ai tatlidin sa da shahidai adli eh, eh sai zamanto biyu kawai ake bukata ba sai sun zamanto jam'i ba eh, shi ko misalin da ya kawo kenan to shi kansa hadisin la ha illa bi illa bi waliyin wa shuhud wa shuhud din shi ma wannan bai ma zo ba a cikin riwaya an da ya ruwaito shi daga hadisin sayyidina ali daga riwayar hariful a'awar huwa matruk an ali shi ma kuma ya kawo shi ne mawqufan ba marfu'an ba na'am wa in yakun ta'akhkhara al-muqayyad an 'amalin fannasu fihi yu'hadu na'am wa in yakun ta'akhkhara al-muqayyad idan shi lafazin da ya taqyidi ya yi jinkiri mm, daga lafazin da ya zo mutlak an amalin gabarin ya yi jinkiri gabarin aiki da shi wato al-mutlak al-muqayyad ya yi jinkiri wajen zuwa har sai da aka yi aiki da mutlak ɗin fannasku fihi yu'hadu to nan annasku shafewar hukunci a cikin shi wannan al-mutlak ɗin yi shi ne abin da aka sani shine aka abinda aka saba gani wato sharadin al-mutlaq al-muqayyad ya taqyidin al-mutlaq dole ya zamanto cewar sun yi ta zamuni tare ba a samu jinkiri ba wajen zuwansu ba a samu jinkiri ba tsakanin zuwan al-muqayyad da kuma yin aiki da al-mutlaq ba wai zuwan al-mutlaq din ba mutlaq din zai iya zuwa al-muqayyad din yayi jinkiri amma da sharadin cewar kafin ai aiki da al-mutlaq din al-muqayyad din ya riga ya zo to a lokacin nan sai ya zamanto taqyidi domin lokacin nan ya zamanto bayani ne ake yi tunda shi taqyid bayani ne kamar yadda tahsis yake bayani to idan yayi jinkiri idan har aka yi aikin bai zo ba sai daga baya ya zo to ya nuna kan cewar wancan mutlak ɗin da aka ce a aiki da shi dama an ce a aiki da shi ne ba tare da kaidi ba sau da aka almuƙayyar ɗin da ya dole ga baya sai zama to shafe hukuncin a almutlak ɗin ya <laughs> eh eh man barista <laughs> na'am eh to ai dama duk inda ake maganar nasa dole sai an san tarihi dole sai an san tarihi bari mu gani misalin da zai kawo na'am yana nufi cewa yana nufin cewa shi kaidi idan zuwansa ya jinkiri har ya wuce wato farkon lokacin aiki da lafazin da ya zo mutlak to sai ya zamanto shi al-muqayyad din mai shafewa ne ga abin da ya fitar da shi na daga cikin al wato maimakon ya zamanto al yana nan ana aiki da shi sai ya zamanto abinda al-muqayyad ya zo da shi eh, to ya shafe wato wancan mutlak din wanda al din bai zo da shi ba sai ya zamanto ya shafe shi hukuncin ya tsaya akan abinda al-muqayyad ya zo hmm. to abin da ya sa ya yi intikali ya curu daga taƙidi ya zuwa ga shafewar hukunci saboda shi taƙidi bayani ne shi ka bayani baya halatta a yi jinkirinsa har ya wuce lokacin da za a yi aiki da abin da aka ce a yi aiki da shi kamar yadda zai zo inda shi al-mu'allif zai takririn wannan وكما وكما تقدم نظيره في التخصيص كما يندي كما يندى مكوچنچن sa ya gabata a cikin at mun yi wannan a wajen tafsir ko wal to wato wa in ata ma khassa ba'da al-amali nasaha wal ghayru mukhassisan jali ko mu haka muka karanta shi وإن أتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصصا جلي والحاصل تو واتو أتكيتي دي خلاصة مغانا نتيجة مغانا نن أنه إن علم تقدم المقيد على وقت العمل إذن أكسا واتو قباتر شي لفظ دي تقييدي يارجا واتو قباتو وسا أكل gabatuwarsa akan lokacin ko kuma shi lafazin da yake ya zo a sake ba kaidi al-mutlaq shine majinkirci wajen zuwa ko kuma usuka ko kuma shi al-mutlaq din ya zamanto shine a ina gani zai fi a ce auta ƙarana dai yawa auta ƙarana ya yi tanwini ko kuma auta ƙarana wato da almutlak da almukayyad wato suka yi muƙarana hmm. ko kuma ba a san tarihin ba hmm. to sai a ɗauki almutlak almukayyad kawai wa in ta akharar taƙiyidu idan kuma a taƙidin ya yi jinkiri har ya wuce lokacin aiki to wannan sai ya zama to nasku shafewar hukunci dukkan surorin nan da muka ambata duk suna shiga cikin zancen cikin wannan magana ta shi malam ta shi mawallafin amma idan aka san wanne ne na su a wajen zuwa sai kuma aka manta to ha أنه كذلك shi ma dai a zahir shi ma haka ya hukuncin yake eh a'a hamlul mutlaq alal muqayyad eh, sai a ɗauki almutlak akan almuƙayyad ba za a yi hukunci da kasancewarsa mai shafewar hukunci ba ne domin buƙatuwar shi shafe hukunci da dalili keɓantacce da zai tabbatar da shi kamar yadda zai zo ga malam wato ga mawallafi shi nas ba kawai a shaci faɗi ba ne domin shi al khilaful asl annas khilaful asl sabanin asali ne dole sai kana da dalili to don haka ko tunda in dai babu da wannan dalilin sai a dauke shi akan cewa a wannan hamlul mutlaq alal muqayyad bayan ne tunda shine asali dama cewa asali abinda Allah ya zo da shi a cikin alkur'ani bayanin sa ya zo eh. na'am law farabna anna shari'a qala lil mukaffir haka wato babu misali da zai kawo sai iftirazi ya ce da za mu kaddara cewa shi shari'u mai kafa shari'a ya ce ma mai yin kafara ka ‘yantar da bawa sannan bayan ya ‘yantar da bawan sai ya ce to ka ‘yantar da bawa mumini ko baiwa mumina كان القيد بالإيمان بعد العمل بإذك لمطلق الرقبة بعد العمل بعد العمل آه بعد العمل بعد العمل بعد العمل بإذك مطلق بإذك مطلق الرقبة نسخا to kaga sai ya zama to wannan kaidin da ya zo da imani bayan an riga an yi aiki da 'yantar da wanda bawa wanda yake kawai ba tare da wani kaidi wajen sifarsa ba to wannan sai ya zamanto shafewa ne ga hukuncin ga yantar da wadda take kafira ba zai zamanto taqyid ba sai zamanto indai za sai zamanto naskha akai ba taqyid akai ba amma dai a kowa yaya ne ma dai indai aka tashi aikin tunda an ce a raqabatin mu'mina mu'minat dai zaka yi hmm? sawa'un ya zama to amma yayin da kai iqraqabatin mu'mina a matsayin wato hamlul mutlaq ne alal muqayyad ko kuwa an yi shi ne a bisa annasku hmm. na'am na'am in ya zama to ba'dal amal eh to amma wannan anna laka haza ka samu wannan hmm. eh shine <laughs> shi yasa babu ai wato babu misali Babu misalin babu misalin ne shi yasa kage yace walau faradna sai dai farad sai dai sai dai takdiri liman ta'akhuri bayani an waqt al saboda hanawar jinkirta bayani ga barin lokacin aiki sai mu tsaya لعدم الشيخ يرى عدم وضوح النسخ في هذا لعدم ظهور التعارض بين إتق المؤمنة وإتق مطلق الرقبة والتعارض شرط في تقييد المطلق kama sai na cikin shi kansa ta'alikin akwai tanaqud yace la yara wuduhun nafs sai dai wuduhun taqyid sai dai tunda wajen ta'lil din kuma yace wa ta'arud shartun fi taqyid al mutlaq sai dai a ce wa ta'arud shartun fi an nafi wal mansukh to alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk